أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الخطبة تتحدث عن عبادات العشر الأواخر من ذي الحجة عباد الله نحن في أيام مباركة عند الله أيام أفضل أيام الدنيا وأحب الأيام عند الله أيام أقسم الله في ليلتهم في القرآن الكريم ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه أيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أيها المؤمنون من عبادات العشر الأواخر من ذي الهجة على سبيل المثال أولا التكبير من الكثرة من ذكر الله في هذه الأيام المباركة ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلي من العمل فيهن من هذه أيام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتهنيد فمن صيغة التكبير قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها المسلمون ومن عبادات العشر ومن عبادات العشر ذي الهجة ثانيا حفظ الصلاة في الوقت وفي الجماعة مع الإمام إلا لقدر والتبكير إلى الصلاة والجلوس في المصلى ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة والإكثار من النوافل والجلوس بعد صلاة الفجر ثالثا كثرة الصدقات في هذه الأيام المباركة فلا فلا تنسى الفقراء والضعفاء ولا المساكين ولا الأرامل وإن تؤتيهم وتحسن إليهم كما أعطاكم الله وأحسن إليكم كما أعطاكم الله وأحسن إليكم رابعا الصيام في يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين خامسا أداء الحج والعمرة الأمرة إلى الأمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ثالثا كثرة قراءة القرآن في هذه الأيام المباركة فمن هذه فمن ومن هذه العبادة الإيمان والأمل الصالح ثامنا المواساة على الأهل والجيران والأصحاب والأصدقاء والتعطف عليهم تاسعا الأضحية عاشرا السرقة بلهم, بلهم الأضحية على الفقراء والمساكين وبر الوالدين وصلة الرحم والزيارة وغير ذلك وأخيرا مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد نسأل الله تعالى أن يوفقنا بأعمال الطاعة في هذه الأيام المباركة dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna yabo da jinjina zuwa gare shi wanda Allah ya shirya da yi shi ne shiryayye wanda ya batar da shi ba wani wanda zai shirya da shi bayan haka ya ku mutane mu ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani cewa ita wannan hudu ba tamu tana magana ne dangane da muhimman ibadodi a cikin kwanaki goma karshe na wannan wata da muke ciki ya ku bayan Allah ku sani muna cikin wasu kwanaki masu albarka a wurin Allah subhanahu wata'ala wato kwanakin da su ne mabibita kwanaki a cikin kwanakin duniya kwanakin da suke su ne mafi kaunatuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala kwanakin da Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da dai rantsu a cikin alkur'ani ya tabbata a cikin hadisin abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce annabin rahama tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanaki wanda aiki na kwarai a cikin su ya yi ƙaunatuwa a wurin allah sama ga waɗannan kwanakin wato kwanaki goma farko na watan zulhijja sabai suka ce ya manzan allah hatta da jihadi saboda allah annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce hatta da jihadi saboda allah sai dai mutumin da ya fita zuwa jihadi da rayuwa sai da dukiya sai bai dawo da ko ɗaya daga cikinsu ba ya ku yan uwa muminai ina daga cikin ibadodi da ya kamata muhimmantu da yi a cikin waɗannan kwanaki goma zulhijja da muke cikinsu bisa ga hanya ta buga misali na ɗaya wato shine mu yawaita zikirin Allah subhanahu Ta'ala a cikin waɗannan kwanakin masu albarka ya tabbata daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wasu kwanaki mafi girma a wurin allah mafi kaunatuwa a wurinsa wanda aiki a cikinsu ya yi kaunatuwa sama ga wato aiki a cikin waɗannan kwanaki goman da muke ciki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce ku yawaita hailala ku yawaita takabiri ku yawaita tahmidi a cikinsu sahabi abdullahi ibn umar da abdullahi dan zubair sun kasance a cikin wayannan kwanakin suna tafiya har kasuwa suna yin waɗannan kabarbarin suna bayyanar da su domin tunatar da mutane akan muhimmancinsu saboda haka ya fi uwa ya kamata a hanyar mu komawa gida hanyar mu zuwa masallaci zuwa kasuwa yawace yawacin da muke yi a cikin mota da sama abin hawa mu yawaita waɗannan kabarbarin a cikin waɗannan kwanakin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wala tukabbiru Allah Alama ma hadakum Allah ce domin ku girmama Allah bisa ga abin da ya shiryar da ku kuma domin ku gode masa sannan waɗannan kwanakin su ne kwanakin da ake kira ayyamin ma'aluma kamar yadda malaman tafsiri suka ambata kwanakin da ake so a yawaita zikirin Allah cikin su mu yawaita haidala mu yawaita kabarbari mu yawaita tahmidi yana daga cikin sigogi na kabar shi shine mutum ya ce Allah mai girma Allah mai girma babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah mai girma godiya ta tabbata ga Allah an samu asar daga magabata da yawa suna yin wannan zikirin sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama karan kansa ina yin wannan zikirin ya ce Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma har uku wani lokacin kuma yana karawa da cewa wato Allah mai girma na ƙarshe sai ce wato kabirar wannan suna da yawa zikirorin da ake akwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da sauransu kada dai mutum ya zauna cikin kwanakin nan ya yawaita hirarraki na duniya saboda abin da ya shahi wato gyaran lahirarsa kwanaki ne masu cike da albarka ya kamata mutum ya himmatu ya yi ibada cikinsu domin neman albarka da ke cikinsu yayin wa yana daga cikin muhimman ibadodi da ya kamata mu kula da su a cikin wa'annan kwanakin shine mu kiyaye sallah a cikin lokacinta kuma mu yi ta cikin jam'i tare da liman sai ya akwai wani uzuri mu yawaita yin sauko a masallaci gabanin liman ya don mu samu damar da za mu yi na firfiri kamin isowar liman mu zauna inda muka yi sallah muna yawaita zikirori kuma ana son mutum ya zauna tsakanin wata sallah zuwa wata sallah yana jiran wata sallah kamar yanzu misali an gama sallar juma'a kana da dama baka da shagulgulla gabanka ka zauna sai an yi sallar la'asar wani lokaci kuma ka samu ka zauna tsakanin la'asar zuwa magariba haka nan zama tsakanin magariba zuwa isha'i kana yin azkar kana yin addu'o'i wannan abu ne mai muhimmanci kuma ana son mutum ya zauna bayan an gama sallar asuba wato bayan an kammala sallar asuba yana son zikirori ne har sai rana ta keto ya yi nafila kamar da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya wannan ana ba shi lada kamar wanda ya umra cikakkan lada cikakkan lada cikakkan lada abin da yasa aka maimaita su uku domin a faɗaitar da kai cewa irin ladar da ake ba wanda ya je umra irin ta ce ake ba yayin uwa waɗannan kwanakin mu yi ƙoƙari mu ribantu da wannan abu na uku daga cikin abubuwan da ya kamata mu ribanta a cikin waɗannan kwanakin masu daraja mu yawaita yin sadakoki a cikin kwanakin nan masu albarka kada mu manta da ƴan uwan talakawa masu rauni miskinai kada mu manta da mata waɗanda ba su da mazaje mu ba su wani abin da Allah ya gode muna cikin arzikin mu mu kyautata musu kamar yadda Allah ya ba mu kamar yadda Allah ya kyautata muna abu na hudu shine wato azumin ranar arfa azumin ranar arfa yana da wato lada da alkhairi mai tarin yawa domin yana da zunubi na shekara guda biyu za a ga mutane suna yin wasa gaba ɗaya cikin waɗannan kwanakin tun daga ɗaya gare su malamai da dama sun yi magana cewa ana so mutum ya yi azumi kamar irin su imamun nawawi ya yi maganganu masu yawa da hujjoji da aka kawo wayanda aka ce wato ana so mutum ya yi azumi a cikin waɗannan kwanakin tun daga ɗaya ga wata har zuwa takwas ga wata amma shi azumin arfa duka ya yi su zama wato ya yi ƙarfi daga cikin wa'annan azumuka duk da akwai malaman da ke ganin cewa ai babu hadisi ko guda da ya inganta wanda ya magana akan yin azumin tun daga ɗaya ga wata har zuwa takwas ga wata amma dai akwai malaman da suka ce ai hadisin da ya ce ba a yi hadisi ne da ana iya masa tawili saboda haka ana yi haka aka tashi tsakanin malamai wasu na ganin ana yi wasu na ganin kuma ba a yi wayanda suka ce ba a yi sun dogara ne da cewa hadisin bai inganta ba tunda bai inganta ba kwata-kwata ba a aiki da shi wayanda suka ce ana yi sun dogara ne da cewa ai hadisin koda bai inganta ba akwai malaman hadisin da ke ganin cewa a cikin wasu ayyuka na falala ana iya amfani da hadisi koda yana da rauni a yi aiki da shi a takaice dai wata matsala ce babba wadda kuma tana da sauki idan mutane sun fahimce ta in ma dai duka mutum dai bai kan can ba kuma bai kamata ka soki wanda ya yi azumin cikin wa'yan kwanakin ba in ba ka iya yi ka bar shi in yana yi da hujjojin da ya dogara a kansu ka bar su ya abinsa cikin malamai kamar da kuka jiya akwai wanda a ganin cewa ai ba sunna ba ce yin azumi tun daga ɗaya har zuwa takwas don annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba bai tabbata ya yi ba kamar da hadisi ummu na aisha ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi azumi cikin wayannan kwanakin ba duk da wasu malamai sun wa hadisin tawili amma da ya'yan uwa shi azumin ranar arfa azumi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar a kansa kuma ya nuna muhimmancinsa cewa yana kankar zunubi na shekara guda biyu saboda haka ya jama'a muhimmanci in ba ba ka yi azumi wa'ancan kwanakin ka yi kokari azumin ranar arfa wanda zai fado ranar alhamis in Allah ya nuna mana ranar alhamis kowa ya kokari ya tashi da wannan azumin na arfa ko da mutum bai yi sahur ba ko da saje ne ka miƙe da azuminka iya dai kawai abin da an ka so kamin ka kwanta ka yi ƙoƙari ka ƙudurce niyya akwai malaman da ka gani ko da ba ka ƙudurce niyya ba ka sa da sa kana iya wucewa da abinka wallahu a'lam daga cikin muhimman ayyuka a cikin wa'annan kwanakin akwai yin aikin hajji da umara wanda yake bana wa'annan abubuwan saboda wata lalura ya sa wa'annan abubuwan ba za a yi aikin hajji ba ba za a yi umra ba muna roƙon Allah ya kuranye muna wannan larura wani ta hana aje a gabatar da wannan ibadodin amma dai mutane su sani cikin wayannan kwanakin umra da aikin hajji suna da matukar muhimmanci sannan ya yi kuwa abu na shidda shine yawaita karatu alkur'ani a cikin wayannan kwanakin masu albarka akwai mata an tebur da na gani wasu yan uwa sun zauna sun tsara yadda za ka karanta alkur'ani ka sauke shi cikin wayannan kwanakin cikin sauki ba tare da wahala ba idan mutum ya samu wannan tayar tebur ko da cikin sauran wannan masallacin za ka iya haɗuwa da wannan tayar tebur din an tsara yadda za ka sauke alkur'ani cikin kwanakin nan guda goma za ka in son samu ne mutum ya yi ƙoƙari ya zauna ya karanta alkur'ani a cikin waɗannan kwanakin ba ƙaramin alheri gare shi ba domin duk wani zikiri da ka sani bai kai falala karatu alkur'ani ba sannan 'ya'yan uwa abu na bakwai shine imani da kuma ayyuka na kwarai mutane su sani waɗannan kwanakin kwanakin gyara imani ne da inganta shi ba kwanaki ne na shirka wa Allah ba kwanaki ne na ayyuka na kwarai yayan uwa abu na takwas shine yalwantawa akan iyali ka taimaka ma iyalinka kana da dama kana da abin da zaka iya taimaka musu ka taimaka musu da sutura ka taimaka musu da abinci haka nan makwabta haka nan abokani duka ka tausaya musu haka nan abin da ya shafi duk wani wanda yake da haƙƙi gare ka cikin waɗannan kwanakin ka taimaka masa saboda aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakin ana lullunka ma mutum ladarsa ne sabanin aikin da mutum ya yi ba cikin wa'annan kwanakin ba Da haka yana da kyau in mutum na da hali ko da ya yi wa iyalin sassura a sallah karama ita ma wannan sallah ya sake musu sutura kai ai kana sake maka ka sabo sutura bayan ka yi wancan sallah kayan da za ka je da su sallar idi waɗanda ka je da su sallah karama ai ba da su ne za ka sake zuwa ga sallah ba kai ba ka tausaya ma iyalinka da yawa iyali suna ta korafi akan mu game da wannan sai a ga namiji yana ta yin dunkuna kala kala amma mata bai damu da ita ba ta ma yi ka buƙatar kayayyaki ta yi ka buƙatar kwalliya ta yi ka buƙatar shawa don haka mu kula da wannan Allah ya taimake mu yayan uwa abu nasara tara shine wato abin da ya shahi layya wannan yana da matukar muhimmanci mutum ya yi layya malamai sun tattauna game da matsayin layya suka ce wata layya sunna ce wajiba ga wanda Allah ya ba dama duk wanda Allah ya ba dama wajibi ne na tabbata ya yi layya sai dai in bai da hali wanda bai da an ɗauke masa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi layya ya sani ciki amma ni kullum abin da ke ta magana musamman ga matasan mu wayanda suke da abin yi kaga mutum kuɗi na shigo shi yana wurin hada-hada inda abubuwa ke shigo shi amma bai yi layya ba amma sai ya sai ya yi ma budurwa ta layya wace ce budurwa ce wanda ya kaɗa da aure ya budurwa ka ce budurwa ka ce wanda ka me haƙƙinta na kai mata layya sannan wani lokaci ragunan da kuka ce kuna kai musu ba a mayin layyar sai suwa ake a kai kasuwa ka sai rago na dubu saba'in na dubu tabanin don a yaba ka a ce ka kai a je a sai da ragon nan wulakance naira dubu hamsin ga mahaifin ka ce sanar buƙatar ragon layya mahaifinka na buƙatar ragon layya in ma har za ka fara yi wa ya kamata a ce kawa ka ya kamata kawa ko mahaifinka sama ga a ce budurwa da kake nema aure ita ce za ka zo a ce ka sai rago ka kai mata ya ku samu. Allah ya buɗa muku Allah ya yarwanta muku wanda Allah ya ba dama ya sai dabbobi ya sai shanu ya sai tumaki ya ba iyayensa filayya ya yi makansa ba cewa don ba ka da mata kai ba za ka yi layya ba wannan mun mai da shi wata al'ada mummunar al'ada wadda muke Allah ya sa mu gane yan uwa malamai su yi muna magana game da ladubban mai yin layya da ladubban dabbar da za a layar fita wannan mimbarin na san an sha ruwan ayoyi da hadisai da bayani cikakke game da dabbobin da ake layar da su da waɗanda ba a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa yayan uwa ibada ta goma muhimmiya wadda ya kamata a ce muna yi shine sadaka da naman layya ga talakawa da miskinai saboda yayan uwa wannan shekara da muke ciki tsakani da Allah shekara ce da ya kamata mutane su ba da kulawa inda an ka fito ana tara naman layi a cikin firij a aji ya yi watanni bala ya kamata wanda Allah ya ba ma yana yanke rago guda in akwai hali ya yanke goma in ya yanke goma ya yi layi da su sai ya ɗauki duka ragunan ina mai gida ina alhaji ina wani wani ya kira ya makwabtarsa ya kira ya talakawa kai ja wannan ragon je a hede maka kai ja wannan je a hede ma in wannan ko ba zai yi ba duka ka sai dabbobin ka ba su sai su yi layya sannan bai kamata na ba a ce a ce a ɗauki nama a koyi. mutane na cikin bukata kowa ya sani ƙasar ga talaka ba talaya kai ba kamar yadda liman yake magana in ka kula talakawan ƙasar ga ba ko magana ana layyawa ba kama ji ana hirar layya ba ganin ana yawo da raguna muna kira ga masu arzikinmu su ji tsoron Allah wayanda suke kai ba raguna da sunan layyawa ba su ne ya kamata su ba kaga sai ya ɗauki mota fijo fikon ya cika rago ya kai goma ya ce a kai ma wani wani nan ya fi ƙarfin wannan abu ga mabukata talakawa makwabtan ka ba su a taimaka a ba su ka raba ma yan uwanka su ne ya kamata ka ba amma ba da sunan ka ɗauki wannan ka ba su ba wanda ya irin wannan tsakani da Allah bai kyauta ba yayan uwa akwai ɗa'a ga iyaye guda biyu akwai sadar da zumunta yawaita ziyara sannan yayan uwa babban matsala wadda matsala ce mai faɗin gaske amma takaitan takaitawa mutane suna ta tambayoyi shin meye matsalar idan idi ta haɗu da sallar juma'a rana guda kamar abin da muke cin kara in Allah ya nuna mana rana wace wannan matsala tana da sauki kuma ba yau ne aka fara matsala ce tun dadewa magabata sun sha tattaunawa kai ne take sabuwa wurin ka matsalar maganganu guda uku ne mafi kyawun maganganu magana ta farko akwai wanda suka ce idan juma'a idan idar juma'a sun haɗu rana guda to shikenan idi tana da matsayinta na mustahabbiya ko kuma sunna muakkada tana da matsayinta E kuma ita kuma juma'a tana nan a matsayinta na wajiba kasancewar an idi ba za ta daga ta daga sunanta na wajiba ba don haka ko da ka zo sallar idi ka tabbatar da ka zo sallar juma'a in baka zo sallar juma'a ba ka saba ma Allah ko malaman da suke da wannan ra'ayi malamai na biyu wanda suke ra'ayin cewa yayin da aka samu sallar idi da sallar juma'a sun haɗu to sallar idi da ka samu inda ka halarci sallar idi to sallar juma'a an sassauta maka daga zamanta wajiba ta zama an yi maka rangwame in ka ga dama ka zo in baka ga dama ba ka koma gida ka yi sallar azhar ɗinka akwai malaman da suke da irin wannan ra'ayi maganganu na uku shine malaman da suka ce wanda ya zo ya samu sallar idi to sai ya koma wa sai gida ba sai ya yi sallar juma'a ba ba sai ya yi azhar ba Ya'yan yan uwa mu dai maganar da mun ka ɗauka wadda ta hinnatsar da mu wadda muke so mu ɗora ku akan ta kuma mu sanar da ku ita shine malaman da suka ce idan mutum ya yi sallar idi to sallar juma'a ba wajibi ce gare shi ba wajen shi ya faɗi amma kuma ya yi ƙoƙari ya yi sallar azhar kada ya ce ba zai sallar azhar ba kuma sannan abin da muke so mu ce muku shine mutum ya zo sallar juma'a ya yi idi ya zo ya yi juma'a ya fi sama ga wanda ya koma gida ya yi sallah a zarfinsa a kulu ƙauli haza wa astaghfirullah li wa lakum nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana bi amal sa'a bi hadhihi hin ayyamin mubaraka kuma ila salatikum yarhamukum ar-rahman Allah, Allah, Allah